Aƙalla matasa sama da ɗari daga sassan Afirka ne ke halartar wannan taro da zumar nazarin ainihin matsalolin da ke cusawa matasa mugun tunanin da ke jefa wasu afkawa cikin ayyukan ta'addanci, yayin da wasu ke yanke shawarar zuwa cirani ta haramtacciyar hanya, ba tare da la'akari da irin haɗarin da suke jefa kansu ciki ba. Muhammad Sidi mamba ne a majalisar cigaban matasan Nijar CNG. Matasa za a ga masu da masu kuɗi kuma masu ilimi don su ma su rike kansu su koya kansu su ma kuma su tashi da kansu misali zan baku cikin masu aiki noma a ga masu da wani mai kamfani ko kuma wanda ya ci gaba cikin wannan aikin noma ko kuma a ɗauko wani tashi wanda ya buɗe wani kamfani na aiki hannu ne ko kuma na technology shi ma a gama shi da wani wanda ya ci gaba misali a Najeriya ana iya gama kamar matasan wanda da izin aka masu su gote. Mataimakin sakataren kungiyar matasan Afirka Benin Ahmed mai wakiltar kasar Ghana ya bayyana cewa akwai bukatar kawo ƙarshen tsarin da 'yan mulkin mallaka suka shimfiɗa a ƙasashen Afirka. Niger produces more uranium than every other African country. How many young Nigerians are involved in that uranium production? Ya ce ɗauki misalin Niger, ƙasa ce da ta yi fice duk duniya akan maganar ma'adanan uranium. Matasan Niger nawa ne yake morar wannan arziki? gaba ɗaya faransa ake kai komai to ba ma buƙatar wannan tsari so muke a kafa kamfanoni a nan kuma a baiwa matasa dama su shiga a dama da su je ka gana ko najeriya za ga kamfanonin ƙetare ne suka mamaye dukkan manyan harkoki a waɗannan ƙasashe to ba ma jin daɗin haka saboda haka muke buƙatar gwamnatoci su ɗauki matakai. Go to Ghana, go to Nigeria. All these businesses belong to foreign companies. We don't want that. We shigar da matasa cikin harkokin siyasa har izuwa matakin masu bakin faɗa a ji wani abu ne da shugaban majalisar matasan najeriya bello balasha gari ke ganin zai taimaka wajen magance rikita-rikitar da ake fama da ita a kasashen afirka matasa gaskiya a najeriya musamman sun fara samun shiga cikin gwamnati kuma a nahiyar afirka muna kokarin mu ga cewa haka ya tabbata a sauran kasashen ma baki daya to wannan irin shawarwarin da muke kawo ma yan uwanmu kenan muna gaya mu junan mu abubuwan da muke a kasashen mu domin kowa ya koya daga kasar da ba tashi ba domin ya kai kasar su gwamnatin jamhuriyar Nijar ta gargadi mahalarta taron su shirya makamantan wannan haɗuwa a ƙasashen da suka fito don isar da saƙon da ke ƙunshe cikin shawarwarin da aka tsayar. Malam Umar Yazi shine daraktan ma'aikatar cigaban matasan nishar. Duk abin da ya kamata tsani da ya kamata ja hankalin samari da 'yan mata saboda wani mugun hali ka a shiga ciki. Su kawo kuma gudunmuwa zuwa ga sarakuna, su kawo gudunmuwa ga masu garuruwa saboda duk abin da aka yi a ce suna cikin tsari saboda su waye eh, matasa 'yan uwansu kanu. A yammacin yau ake kammala wannan taro da ke hangen ƙarfafa zaman lafiya ta hanyar samarwa matasa kwakwarar madogara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.